أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madauki da ya sake haɗa mu wannan marisi na goma sha bakwai wato ranar litinin 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine biyu ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya yau darasinmu zai tashi kamar da muka ji mana ya karanta wannan ayoyi kamar guda biyu da suke da alaka da fadakarwar da Allah maɗaukaki wa muminai idan ba a manta ba da muka kare magana akan tajiya jiya Allah maɗauki ya kawo mana magani na dukkan makirci na makiya addinin musulunci shine ayi haƙuri kuma a bi dokokin Allah to don Allah maɗauki ya ba da misali akan haka shine sai ba mu labari sai ku tuno yayin da wani abu ya faru ya kawo mana misalai guda biyu a wurin yaƙi da yakin uhudu da yakin badar yakin badar an ci nasara an yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon haka an ci nasara kuma an yi hakuri an ji tsoron Allah sai Allah madauki ya taimake su a yakin uhudu sai aka samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni ga wasu ba dukansu ba su tsaya a wani wuri kamar da zamu zo mu ji rashin haƙurinsu rashin tsayawarsu a inda ya ce su tsaya ɗin nan ya jawo aka samu rashin nasara wannan shine misalan guda biyu da aka wadan a nuna mana yadda as-sabru wa taqwa din nan an tsaya a kansu, to ake cin nasara ko menene sababi wannan shine abin da zamu ci Allah duke ce wa id ghadawta min ahlika yayin da ka fita min ahlika daga iyalanka ma'ana daga gidanka al asali fita da safe farkon nahar mutum a ce safara ya yi tafiya misali da safe ana amfani da wannan guduwi shine guduwan al-gudubil guduwi wal asal asal shine marece guduwi kuma safiya duk da cewa wannan wannan siyaki din kamar da malam zai zo ya gaya mana guduwin ana nufin kawai mutlaqul khuruj fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ake nufi ba lallai zama da safa ba domin sai bayan sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan ranar da ake magana din min ahlika har malam qurtubi ya ta ayini cewa ya fita ne daga dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha ka fita daga iyalinka ma'ana daga dakunan matanka tubawwi'ul mu'minin kana zazzaunar da muminai kana ɗora su a inda za su tsaya ka kakkasa su a wajen yaƙi wannan ku ne yan gefen dama wannan ku ne yan gefen hagu wannan ku tsaya a nan wannan ku tsaya a nan shine tubawwi eh, almu'minin mun sani kana zaunar da su maqa'ida ai mawadi'a wurare inda za su zauna maqa'id jam'in maq'ad maq'ad ana nufin sit kamar inda mutum zai zauna a mota da makamantansu to amma nan abin da ake nufi wuri yau inda ya zazzaunar da su a wurare waɗannan su ne za su zauna a wuri kaza lil qitali domin yaƙi nan ya kira shi uru-uru qitali saboda ma'anar ma'anarsa muwajaha ne tsakanin muminai da kafirai yace wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai gani ne to malam nan saboda dogon sharhin na malam yau yana da yawa haka mu mai da hankali mu karanta shi gaba ɗaya insha Allah yace hadhihi al-ayatu wannan ayoyi نزلت في وقعة أحد سوكني آيات أهد وقصتها مشهورة في السير والتاريخ كما كسر آيات أحد مشهورة في أتكلة التفنسيرة لكم تاريخ ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع لعل حكمة أنبتنت أو أنه ولد wa udkhila fi athna'iha wuqa'at badr kuma har aka shigar da yakin badr a cikin ta lima anna Allah ta'ala saboda abinda kasancewar Allah madaukaki qad wa'ada muminina ya yayi wa mu'minai alkawari annahum cewa idan sabaru in har suka yi hakuri wattaqau wattaqau kuma suka ji tsoro ma'ana suka tsoraci ubangiji nasarahu to zai taimake su ai mana magana lura da wannan wa radda kaidal a'da'i anhum kuma sannan zai mai da makircin abokan gaba akan abokan gabar wa kana hadha hukman amman wa wa'dan sadiqan la yatakhallafu ma'a al-ityan bi shartihi kuma wannan ya kasance cewa alƙawari ne wato ai hukunci ne gamamme ya zama kowace al'umma da kowane zamani sannan kuma alkawari ne na gaske la ya takhallafu ba zai tsaya a baya ba a kasa samunsa ma'al itiyani bi shartihi in dai an zo da sharadinsa ma'ana alkawari ne da Allah ya yi zai taimaka wa mu'minai in sun yi haƙuri in sun ji tsoron Allah an bai janna to tun da haka ne fa zakara mun gane jawabu ma'ana tun daga inda yace lima anna Allah ta'ala قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم ورد كيد الأعداء عنه وكان هذا آه، وكان هذا أي هذا الحكم وهذا الموئد حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه فذكر النموذج ما littafi kuna fahimtar إذا zance yake yau أنا ma'ana Allah madauki ya alƙawari in an أن hakuri an المكان tsoronsa zai mai da makircin kafirai a kansu to a wannan wuri tun da dai wannan abin da ya faɗa ai ba ya shafi wani zamani ne kawai ba ya shafi kowa da kowa kuma a kowane lokaci to shi yasa nan sai ya zama ya ambaci wani wato wannan magana tun da dai in har ya zama cewa kun yi hakuri din nan kuma kun ji tsoron Allah to ga abin da zai faru to sai kawo mana namuzaj in an ce namuzaj sample ake nufi ma'ana ya kawo mana misalai guda biyu namudajan wasu malamai suna cewa abinda ya fi fasaha ce unmudaj malibu ana faɗa ya zo da wannan misalai fi hada fi hataini alƙissataini a wannan ƙissoshi guda biyu ƙissar wace da tabbadar da kuma ta uhud za a fara da ta uhud wa an ina wa kuma sannan Allah zai nuna mana cewa Allah ya taimaki mu'minai fi badrin a yakin badar lamma sabaru wattaqu yayin da suka ji tsoron Allah suka yi hakuri suka ji tsoron Allah to za sun samu taimako daga Allah wa adala alaihimul aduwa amma ya mai da cin nasara ga abokin gaba lamma sadara min ba'dihim yayin da aka samu daga wurin wasu daga cikin muminai aka samu ma'ana abinda aka samu min al-ikhlali bit taqwa ma sadara yayin da abin da ya fito ya fito daga wurin wasu daga cikin muminai na wato abin da ya sami ya shafi wato abin da aka iya kiransa al-ikhlalu bit taqwa wato barin taqwa din menene menene domin menene taqwa ko an samu hakuri taqawar ita ce abin dokar Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji yadda aka yi ya dora su a wani wuri ya ce kar su sakko sakko wannan tasu a kun ga ba ai taqwa ba an fahimci abin to shi abin da ke nufi al-ikhlalu bit taqwa wa maimanan wa adala alaihi mana ya bada kuma zagayowar yaƙi da cin nasara ya bada ita ga aduwi abokin gaba lamma sadara min ba'dihim min al-ikhlal bittaqwa ma sadara yayin da abin da ya bayyana ya bayyana daga wasu daga cikin su wannan yana nufin su mumine ba abokan gabar ba yawa abin da suka yi na al-ikhlal bi at-taqwa ana fahimta la'alla muka gama karantawa da larabci da guntun lokaci sai mu faɗa da hausa haka ba tare da karanta larabci ba sannan yace wa min hikmatil jam'i bainal qissatayn daga cikin hikimomin hada wannan kissoshi guda biyu a hada su tare a faɗe su lokaci guda annallaha shine cewa Allah madaukaki yuhibbu min ibadihi yana so daga bayansa idan asabahum ma yakrahun idan wani abu da ba sa so ya same su an yi tazakkaru ma yuhibbu to su tuna abin da suke so su tuna abin da suke so ma'ana su tuna cewa an taɓa musu wata ni'ima a baya shine abin da ake nufi anan ma'ana ba a lokacin wanne aka fara da yakin badar da udu wanne aka fara a tarihi badar a badar daɗi aka samu ko wahala daɗi nasara aka samu to yayin da suka zo uhudu aka samu wannan jarabawa ko ga ai asabahum umma yakrahu abinda ba sa so ne ya same su to an tuna musu a wannan wurin cewa ai da abadan an taɓa yin irin wannan amma ku kuka ci nasara yayin da a can ɗin kun ji tsoron Allah kun yi haƙuri nan kuma da ba a samu wannan ba shi yasa aka samu wannan iftila'i to fa'idar wannan shine in bala'i ya same ka sai aka tuna maka ka tuno daɗin da ka ji da to wannan zai sauƙaƙa maka zafin ciwon wannan bala'in ne yanzu Allah ana Allah sa ana fahimta to sai yake cewa an yi tazakkaru ma yuhibbu fa yakhiffu anhum bala'u sai bala'in yi musu sauƙi wa Allah ala ni'amihi al'azima kuma su gode wa Allah akan ni'imominsa wato manya ana fahimta abu wa yashkuru Allah kuma su gode ma Allah ala ni'amihi akan ni'imominsa al'azima manya allati ni'imomin nan waɗanda idza qubilat bima yanaluhum min al-makruhi da za a kwatanta su a daidaita su a gwada a auna su shine idza qubilat in aka sa wannan ya kalli wannan shine muqabala ma'ana a auna su da za a auna su bima da yake samun suna. abin ki allazi huwa fil haqiqati khairul lahu wanda hakikance muka duba a haƙiƙa shi ma alheri ne abin da ya same su marar daɗi ɗin na yakin uhudu shi ma abin alheri ne to sai ya zama kanal makruhu sai wannan abin ɗin bin nisbati ila mahbubi in an kwatanta shi da shi abin so ɗin sai ya zama nazran ɗan kaɗan ne yasiran ma na ɗan hinken nan haka annazur shine ashayul qalil kuma wannan yasirin dai sifa ce tasa ma'ana sai ya zama dan abu kadan me yake nufi da wannan dai yayin da aka yi yakin uhudu a nan ne bala'i ya sauka mumine suka sha wahala kamar da zamu zo musu idan aka tuna musu cewa ga abin da aka taɓe muku zamanin yakin badar kun samu nasara ba wannan zai rage musu wannan zafin jin ciwon ba yauwa to bayan an faɗi wannan kuma shine sai ke cewa wanda idan muka duba waɗannan ni'imomi da ni'imar da aka samu a yakin badar ta cin nasara da ƙarin ƙarfin musulunci da musuluntar wasu daga cikin kafirai da wanda da ba musulmi ne, wani ni'ima ce babba da kuma kwarjinin musulunci akan idan waɗanda ba musulmi ba wani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce to in ka ɗauko wannan ni'imar ka kwatanta ta da wannan bala'in da aka samu na yakin uhudu ka duba ka ga wanne ne girman sai ka ga cewa in an kalli ni'imar girmanta ya fi zafin wannan abin da aka samu mara daɗi a yakin uhudu sai zama wannan abin da ya faru a yakin uhudu ɗan kaɗan ne in an kwatanta shi da wacce ni'ima ne an gane abin shikenan wa a ashara ta'ala ila hadhihi al-hikma kuma Allah madaukaki yayi ishara zuwa ga wannan hikima din wannan hikima da muke zance yayi ishara zuwa gare ta fi qawlihi inda yake cewa awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha kuntum anna hada ko shi yaya yanzu yaya abin ya faru ashe bai kasance lamma asabatkum musibatun yayin da musiba ta same ku aina eh? a uhud kad asabtum ko din ba kun samu ninkin ta biyu ma'ana ku kun samu ninkin ta biyu wannan bala'in ma'ana a kun ci nasara a kansu ninki biyu ba ana nufin kun samu bala'i a kan ku ninki biyu ba a'a ku wancan asabakum ya shafe ku ne ko kuma asabtum wannan ku ne kuka samu kuka samar wa bala'i ga wasu ma'ana sai kuka samu nasara to nasara da kuka samu ninki biyu ce in aka kwatanta abin da waɗancan ɗin suka sha na wahala ma'ana yanzu misali a yakin uhud mutum nawa aka kashe na abadar mutum nawa aka kashe kafirai mutum saba'in kimanin saba'in kafirai banda wannan kuma akwai ganima ko ba haka ba wannan kuma sannan ga cin nasara na addini ga eh, wato kwarjinin musulunci ya karu an samu wannan sababin ya jawo wasu masu musulunta daga baya tsakanin badar da uhud sannan wannan kuma mutum nawa aka ce a yakin uhud wajen saba'in shi ma daga cikin mumine to wannan ai musiba ce to ku in kun kwatanta abin da kuka samu ya ku muminai a lokacin yakin badar ta wato abin da kuka samu ya kai ninki biyu na abin da su suka samu an fahimci abin shi kenan abin da ke faɗa to sai ke cewa kana nan qad asabtum mithlaiha yace wa hasilu to yanzu nan abinda malam zai bamu zai bamu labarin kissar yakin uhud yadda abin ya faru wa hasilu qadiyati uhud wannan qadiyya ta uhud matsalar yakin uhud waqi'ar yakin uhud wa ijmaluha da kuma tarihinta a dunkule shine annal mushrikina cewa su mushrikai lamma raja'a falluhum yayin da rundunarsu da aka ci nasara a kanta ta koma ila ila ila min badr daga badar ila makkata in an ce fallu alfallu shine aljeshul munhazim rundunar yaƙi da aka ci nasara a kanta hmm, karka ce falahum ba falahum bane falluhum ne eh ka sa masa wasanni dan ka gane hmm. لما رجع فلهم min بدر ila makkata in aka yi da wani bangare da wani bangare sai aka ci nasara akan wani wanda aka ci nasara a kansu ai suna komawa gida ana cewa sun koma jina-jina ko yawwa misali lokacin da aka yi yaƙin badar su aka fi kashewa kafirai an da yawa ciwo an kashe to guntun waɗanda suka koma su ake ce ma fallu shi yasa aka ce falluhum to guntun wannan rindina da ta koma daga badar zuwa makka yayin da suka koma wa zalika fi sanata thnatayn a shekara ta biyu fi sanata thnatayn a shekara ta biyu min alhijrati ta hijira bayan sun koma ista'addu sai suka yi shiri bi kulli ma yaqdiruna alayhi da dukkan abin da suke da iko a kansa min al-udadi na tattali bil amwali da dukiya ne rijali da mazaje wal adadi da adadi duk abin da za su samu suka yi shiri hatta jama'a kun min zalika har sai da suka samu irin wannan abin na tattali da maza da dukiya da sauransu ma jazamu bi husuli gharadihim har sai da suka samu abin da ya kai ga suka yanke kat ba sa kokonto cewa su za su ci nasara an fahimci za su cimma burinsu shine bi husuli gharadihim wa shifa'i ghaidihim kuma za su warkar da bacin ransu da fushin da suka yi abinda aka yi musu aina abada. abin hankali ku rika fahimtar zancen sai ce thumma wajjahu min makkata sai suka taho kuma daga makka lil madina suka tinkari madina fi thalathati alafi muqatil a mayaka mayaka mayaka turuf mutum dubu uku hatta nazalu qurbal madinati har suka sauka kusa da madina fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa ba'da al-muraji'ati bayan an yi musayin yau wal mushawarati da shawarwari hatta istaqarra ra'yuhum ala al-khuruj har dai su ya tabbata ya tsaya akan cewa aka yanke shawarar cewa fitar za a yi ba zaman za a yi ba akun sadi abu mun karanta a sira wa kharaja fi alfin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya fita da mutum dubu daya wancan suna dubu uku annabi sallallahu alaihi ya fita da mutum dubu daya falamma saru qalilan yayin da suka yi tafiya kaɗan shine saru yayin da suka yi tafiya kaɗan raja'a abdullahi ibn eh, ubay abdullahi ibn ubay almunafiq abdullahi ibn ubay wannan munafiki sai ya dawo bi thuluthil jayshi da one third na nimbinar gaba daya kashi daya bisa uku na rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita mutum dubu ka kasa uku dari uku kenan ko da talatin da uku yawa haka sai dawo da su ashe ashe mutanensa ne daga cikin munafikai mimman huwa ala mithli tariqatihi daga cikin waɗanda suke kan hanya irin tasa ta munafinci to anan wa hamma ta'ifatan min almu'minin an yarji'u a lokacin ne sai wasu bangarori guda biyu ana nufin ƙabilu guda biyu suka himmatu ma'ana suka yi kudurin an yarji'u za su dawo bayan su koma su ma su koma madina su bi waɗancan kenan ko sai ce wahum banu salamata a salima su ne banu salima daga cikin al wa banu harithata da kuma banu haritha daga cikin al-aus da wani abin ya tabbata a sahih bukhari daga hadithin jabir radiyallahu ta'ala anhu yake bada labari cewa a mu Allah madaukaki ya saukar da wannan aya cewa amma qa'ifatani wa idha ko amma qa'ifatani min almu'minin hmm, cewa wasu yanki daga cikin mu'minai sun himmatu akan za su dawo himmar dawo wannan tasu ala nufin sun tsorata tsorata suka yi to shi ne sai jabir yake cewa dangane da mu wannan aya ta saukai ce wallahi kuma ba mu yi bakin cikin saukar wannan ayar ba ma'ana ba mu yi burin ina ma ba a saukar da wannan aya ba saboda me saboda a ƙarshe Allah ya ce wallahu waliyuhuma irin wannan abun ake so masu karanta alqur'ani su ɗora wani hukunci akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi kaza sun yi kaza zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaƙi sun yi masa da'a ko ba su yi masa da'a ba su riƙa lura da irin wannan maganganu na ƙarshe a cikin ayar da Allah maɗauki ya faɗi laifi sahabbai sun yi kaza da Allah maɗauki ya ce id hamma qa'ifatan minhum ko an tafshala sai ce wallahu waliyuhuma me yake nufi a wannan zancen yayin da wasu ƙabilu guda biyu suka so su tsorata su koma baya su jawo a samu matsala amma Allah madauki sai tabbatar da su kuma sai ce wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin su Allah ne majibincin su wannan waliyi na walaya ne walaya da take nufin nusra da mahabba ashe Allah yana son su ko sun yi wannan laifin sun yi tunanin duk da su aikata ba da wani kar ne zo karanta wannan ayati to ai kun gani gashi nan ana tafiya yaki da annabi suna tsorata suna dawowa to sai a ce da Allah karasa ayar mana Allah ya faɗa wallahu waliyuhuma shi yasa su aikata wannan dawowar ba har waɗanda suka dawo din mu zo mu ji me Allah madauki ya faɗa akan su a cikin wannan surar ne insha Allah za mu zo mu ji to sai yake cewa wa hammat qa'ifatan min al-mu'minin an yarji'u وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله سألا تبتد سو فلما وصلوا إلى أهد يا إن سكا إسا أهد ينزل يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوى يريد يتبي متن دليل شدا ko da nawa da saba'in ko ko da sittin da wani abu yau da sittin da shida kusa da saba'in yawwa su kenan aka tafi da su waɗancan sun koma rattabahum annabi sallallahu alaihi wasallam da suka isa Uhud sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jejjera su ya jejjera su fi mawadi'ihi a bigiran da yake so kowa ya tsaya wannan jejjerawar a bigiran ita ce ake nufi da id wa id ghadawta min ahlika tubawwi'u wannan shine tubawwi'u ne yawa wa id bawwa'na li ibrahima makana albayt wa id bawwa'na bani isra'ila ko ma'ana tabwi'i ma'ana ne ma'anarsa shine a sanya mutum a wani wuri iskani sa su a wuri su zauna to shine wa asnadu zuhurahum ila uhud suka jingina bayan su zuwa uhud ba ana nufin sun je dutsen uhud kowa jingina bayan sa ba ana nufin bayan su na kallon dutsen uhud hmm. sun ba shi baya yawwa suka ba wa dutsen uhud baya hmm. ana fahimta yawwa ورتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا من أصحابه كما من قال صلى الله عليه وسلم يا جيرا وسمتم خمسين من أصحابه إذا كسكين صحبانسا في خلة في جبل أحد أو نتدو نكسا أنا كنا خلة za ku abin da shi ma dutse ne amma kuma ƙasa ta fi yawa a kansa har yanzu yana nan za ku gani yawa ana ce masa jabalin roma a gaban dutsen uhud yake karami ne bai kai girman dutsen Uhud ba hmm. ai wanda suka je haji dai a cikin kudu sun gaishe wani ma ya matsa wa kansa ya hau ba sunna bane hawa yau ka gani dan tarihi eh wa amarahum an yalzimu makanahum kuma ya umarce su cewa su zauna an yalzamu makanahum cewa su zauna inda suke wala yabrahu minhu kada su bar wurin li ya'manu an ya atiyahum ahadun min buhurin dan su tabbatar ma'ana su samu kwantar da hankalin su kada wani ya zo musu ta baya ma'ana dan gudun kada wani ya biyo musu ta baya daga cikin kafirai aka ce su zauna inda suke kar su sauko kun ga ashe umarnin a bayyane yake ko falam man taqal muslimun kuma malam bai ambato mana bane ba daga cikin abin da malamai dama suke ambata kuma mu kuma ta mun karanta a sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan yaki yayi mafarki ya ga wani abu ya faru haka mara daɗi ya fassara shi da cewa za a gudu gindin dutsen uhudu kuma sannan za a kashe wasu daga cikin sahabbansa ya ga wannan abu kuma sannan ga tun da har Allah maɗauki ya sanya da hikimarsa ga yadda abin ne ya faru a ce kai ka tsaya nan kai ka tsaya nan kai ka tsaya nan duk wani abu ne da ke nuna wani abu da zai faru ba wai ana nufin da ba a yin haka ba amma ambatan nasa ma har Allah muke ambata mana Qur'ani ni nuni ne cewa ga sababin da yasa har aka samu wannan sabani an sa wannan su zauna a nan waɗancan kuma su zauna a can ka san abu in ya faru galibi a Qur'ani zamu ga shi yasa kullum muke faɗi malamai kai suke gaya mana Qur'ani ba littafin kissa bane da ake so a gaya mana labari tiryen tiryan yadda ya faru har yadda ya kare amma ana lura da darasin da ake so a ɗauko daga ciki shi yasa zaka ga labarai da yawa a cikin alkur'ani ba kammala su aka yi duka ba za a yi maka ishara ne sai a dauko maka iya darasin da ake so ka ɗauka nan saboda ana so a nuna dalilin da yasa ba a ci nasara a yakin uhudu ba shine barin wurin da waɗannan mutane suka bari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zauna ashe shi yasa aka ambata mana shi ya da kansa ya dora su a wurin saboda a nuna mana cewa akwai wani abu da ya faru kuma saboda sakamakon wannan abin da ya aikata hmm. Allah sa ana fahimta to sai ke cewa dan su amintar da kansu cewa ba wanda zai biyo musu ta baya falan maltaqal muslimuna wal mushrikun yayin da musulmi da mushrikai suka haɗu in hazama al mushrikuna hazimatan qabihatan sai mushrikai suka faɗi warwas mummunan faɗi ma'ana aka ci nasara a kansu wa khallafu mu'askarahu khalfa zuhurihim suka bar inda suka yi camping shine mu'askar inda suka yi camping wani tantin tan su so inda kai suka tsaya tunda ba tantin jeje aka yi matsayin su inda ana yaƙi za su yi wannan sun camping nan wannan sun camping nan to inda suka tsaya din sai suka bar shi suka bar shi a bayan su tunda ku sun bar wurin da suka tattaru duk sun taho nan kuma gashi kamar ana ganin iyakar su kenan to za mu ji abin da zai faru ba'ahumul muslimuna musulmi suka bi su ya yaqtuluna wa ya asirun suna kisan su suna kama na kamawa ribatattun yaki mara ahumul rumatu yayin da su waɗancan ma'arba na faɗa mana ma'arba ne ko guda hamsin duk bai faɗi magana harbin ba sai anan waɗancan mutum hamsin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kibi ƙwararru ne wajen harbin kibiya ta yadda za a za su yi amfani wajen in sun ga za a biyo musu sabatu za su yi amfani da kibobin su su maganin masu zuwa su riski musulmi wato da na san mun taɓa yi a sirar shi yasa ban da musu abin kuma na san kissa ce mashhura da za mu gani ko a samu dan projector a nuna mutane ga yadda abin yake ga dutsen Uhud ga shi wannan dutsen a gaban dutsen Uhud misali mu kaddara ga babban dutsen Uhud to nan gaba kuma ga wannan karamin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya muminai daga nan gefen inda dutsen Uhud yake su juya bayan su su kallo nan kenan to su kuma waɗannan su ma suna kallon nan akwai fadin fili yana nan inda har yanzu nan ake ziyarar in an je ziyarar makabartar waɗanda aka kashe a nan wurin nan filin nan ne aka dagar a wurin to wannan wurin kan dutsen karamin sai dole mutum hamsin yace kada ku sauko ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba ko me muke ciki ku tsaya to a karan farko su kafirai suna daga can gefen to lokacin da suka taho sai musulmi suka tare su suka ritsa su a nan wurin kuma aka bi su sun bar inda suke da a can suka yi wannan wurin sai waɗannan kuma da suke kan tudun nan wannan jabalin roma za mu me suka yi amma bari ƙarasa mana a sunan da yadda isar haka sai suka ce a ah, tun da an ci nasara mu je mana kawai gashi nan an gama fa an kakkashe da yawa an ci nasara akan yaƙi akan kafirin nan sai shugaban su Abdullahi ibn Jubair ya ce ku tuna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya kar mu sauko daga kan wannan tudu ko me ya faru kar mu sauko suka ce ayo ga gani ma can an abin nan yaƙi fa an riga an kare shi me zai hana kawai mu kama hanyar mutum shi ya tsaya da 'yan mutum kadan da yawa kuma daga cikin suka sauko sauko da suka yi lokacin suka shiga cikin yan uwansu musulmi lokacin an rufe kafiran an bi bayan su an yi haka to a lokacin ne kuma sai wata tawagar ta kafire ta biyo su ta baya ta wannan bayan wannan dutsen sai suka biyo ta inda ba a tsammani ba sai suka shigo lokacin wannan sun sauko sai kuma idan aka ce su da musulmin sun rada kafirai to yanzu kuma me ya faru ga kafirai sun sake biyowa ta baya sun sake samun su an ritse su anan to shine aka yi mummunan kisan da aka ce adadi mai yawa daga cikin sahabbai wannan abun da ya ɗora su a wannan wuri su kasa sauko da kuma saukowar da suka yi bayan an ce kar su sauko ai sai sababa duk wannan abin ne ko yau ba wai dorawar ba kai shi saukowar da suka yi ma an ce kar su sauko domin dorawar da yi shine kwarewa ta yaƙi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wa'ayi ga kuma basira irin wanda Allah madauki ya bashi amma sai suka sauko da suka sauko shi sababa wannan abin da ya faru aka samu wato rashin nasara a yaƙin amma duka ka je ka dawo gaba daya nasara ce yakin uhud in aka karance shi ta wani bangare din saboda wannan darussa din da aka samu yanzu ba gashi mun samu darussa ba har yanzu cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an saba masa wahala ake sha ko a yaƙi da shi a ciki hmm? kaga ba a duba ba an cewa tunda da shi a kyale su ba da shi a cikin yaƙin aka saba masa Allah madaukaki bai bari ba sai da ɗanɗana musu suka ji wahala ku duba fa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da girmansa a gurin Allah an karya haƙorinsa a wannan ranar aka ji masa ciwo kumatunsa sai da wani karfe ya shiga ciki na abin na silken daga ƙarfen sakar silkensa garin a fusgo aka ji masa ciwo wani ma mai fusgo sai da haƙorinsa ya balle duk wannan abin jikin manzo duk saboda me ya ce ai kaza an saba masa ashe wannan darasi ne akan cewa wa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam bala'i ne ba kadan ba in ya zo da addini a tsaya akan wannan in ya ce kar ai bid'a kar ai in ya ce abu hanya kaza ka bi shine zaman ka lafiya in ko ka saba yanzu da yana nan ana saukar masa da ayoyi da sai wani abu ya sake faruwa a wannan darasin amma ba buƙatar wannan tunda mun ga don haka ashe kenan zamu dau darasi anan cewa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na kawo bala'i a rayuwa a kowane lamari haka ka daure dukkan abin da zaka yi ka tabbatar da cewa kai mai bi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka nuna kafi shi iyawa kar ka nuna kar ka nuna kafi shi basira kar ka nuna kafi shi sanin abin da ya kamata ka fi shi sanin abin da za a bauta wa Allah Allah ya karba ba hanyar shiga aljanna shine shugabanta Shi ne yake kwankwasa kofar aljanna sai an buɗe an masa ya shiga wani ya shiga bayan da za a kai masa ubatakin ka wuce za ka kai hakuri ka bi bayansa a tafi tare kuma sai ka samu rahama amma idan har mutum ya ɗauki hanyar da zai saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai jarrabe shi da bala'i iri iri to shi mu ci gaba da wannan kissa malam ya ci gaba ya ce falamma ra'ahum ar-rumatu alladhina ja'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jabal yayin da su waɗannan maharba وقال فلما رآهم الرماة يا عند ودنا معربة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم fil jabali. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su kan dutsen Jabal Roma? a qala ba'dhum li ba'd yayin da suka ga haka sai wasu daga cikinsu suka ce wa wasu al-ghanimata al-ghanima ga fa ganima ga ganima ma yuq'iduna hahuna me zai zaunar da mu anan? nan wal mushrikuna alhali ko ga mushrikai qadin hazamu sun faɗi wa wa'adahum amiruhum shugabansu mai suna abdullahi ibn jubair abdullahi ibn jubair ya tsoratar da su ya musu wa'azi anil ma'siyati akan cewa kun suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yaltafitu ilaihi sai ba su ma waiwaye shi ba suka gangaro falamma akhlau mawdi'ahu yayin da suka bar wannan wurin nasu falam yabqa fihi illa na farun yasir ba wanda ya rage anan sai a adadi kaɗan minhum amiruhum abdullahi ibn jubair daga cikin su akwai shi shugaban abdullahi ibn jubair ja'at khaylul mushrikin sai ga wasu dawaki na mushrikai min zalika al-mawdi daga wannan wurin da suka bari din wastadbaratil muslimin suka samu bayan musulmi shine ma'anar wannan eh suka fuskanci bayan musulmi ma'ana suka samu musulmi suka zo musu ta baya wa qatalat saqatahum suka yaƙi yan bayan su a yaƙi yana cewa yan gaba da kuma as-saqa an ce as sune waɗanda suke kora sauran daga saqa ya suku ma'ana waɗanda suke baya to waɗannan da suka zo ta bayan ai kun ga wanda suka gangaro suka haɗu da wanda suke ta bayan gaba ɗaya to sai kuma ga kafirai sun zo sun same su to su ne gaba ɗaya suka same su kuma suka hausu da kisa an fahimci ne wa qatalat saqatahum fajala muslimuna jawlatan musulmi suka yi yaƙi suka yi suka shige da fice shine jawla su je nan su yi nan wani irin jaula wanda yake ibtala'umullahu biha wanda Allah madaukaki ya jarrabe su da ita ma'ana sun yaƙi sun sha wahala wa kaffara biha anhu Allah ya kankare musu zunubai ta hanyar wannan abu ma'ana sun yi yaƙi sun yi ƙoƙari a wannan tsakanin da aka yi ba wai gaba ɗaya zuciyarsu abin nan faɗuwa ta ba ba gabansu ne faɗi suka rikice ba sun yi bala'i yadda ya kamata kuma Allah maɗaukaki ya kankare musu wancan laifi da suka yi wa azaqahum ko fiha uqubatal mukhalafa Allah ya dandana musu uqubar saban Allah saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shin abin da ke faɗa da nake so ku kalla wannan irin abun fa annabin sallallahu alaihi wasallam yana cikin su akai wannan har abun ya taba shi kaga yanzu wane ne kuma wanda tsoron Allah sa ya kai ga a ce yawan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bala'i zai zo mana a ce shi ba zai taba da shi ba yawa dan haka da mai wa'azi ko kana faɗin gaskiya ko baka faɗa kai kokari ka samu ladanka wajen faɗar. kuma mutane su ba da haɗin kai ga kansu su ji tsoron Allah abi abin da wato Allah madauki ke gaya mana a cikin wannan addini haka manzon sa sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine zaman mu lafiya in bala'i yazo zai hada gaba ɗaya ne da mai fadar da kowa duk za a halaka sai daga ba Allah fidda mutane gurgudan su. to wanka wanka fa'u ila biladihim su kuma a na tsallake wani gurgudan وكفر عنهم وأذاقهم عقوبة فيها عقوبة المخالفة فحصل ما حصل سي أبن دي فارو يفارو من قتل من قتل منهم نكسا ودن دا أكا كشي أتكين سو مسلمي ثم إنهم سننكما سو مسلمي كنا انهازوا إلى رأس جبل أهود سي سكا تترع سكا كوما سمن دي وجن دوزن أهود wa kaffa Allahu anhum aidil mushrikin kuma sai Allah ya tsare mushrik hannun mushrikai daga kansu da a ce akwai surar wurin akwai wuraren da ake nuna mutane da za a fahimci abin sosai wata rana ma in bukatar ta kama haka yace wan kafa'u ila biladihim su kuma mushrikai suka koma zuwa garin su in kifa'i mana ruju'i ay raja'u hmm. wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu Madinata. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suka shiga Madina qala Allah ta'ala wa id gadawta min ahlika al-ghudu ha huna yace gudu anan mutlaq al-khuruj kawai fitar fitar ake nufi ba ana nufin yace laysa al-murad bihi al-khuruj fi awwal an-nahar ba abinda ake nufi shine fita da rana ba ko farkon wuni kai farkon yini da safe لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما وصلوا بعدما صلوا الجمعة ba su fita ba sai bayan sun yi sallar juma'a kaga ku ashe bayan sallar juma'a ba za a ce masa safi ba yawwa naka guduwin abin da ake nufi kamar a ce ne wa id kharajta min ahlika yawwa تبوئ da مقاعد للقتال أي تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به kana wato zaunar da su kana jejjera su kowanne amma bigiran da ya dace da shi a ce waɗannan ku ne yan gaba wannan gefen dama ana ce musu maimana wannan ana ce musu maisara na baya kuma ana ce musu saƙa. Hmm. duk dai kun sani cikin abin da muka karanta asira sai ce wa fiha a'zamu madhin lin sallallahu alaihi wasallam cikin wannan fadin da manzon Allah Allah madauki yace wa idh gadawta min ahlika kaga wannan aiki ne da yace tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wannan tabawwi'in ai aiki ne waye aikin Allah madaukaki ya nasabta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aikin shi ya kakkasa su shi ya jejjera su shi ya doddora su ya rarraba su kowa aka dora masa aikin da zai yi to wannan akwai yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yin haka ne yabo ne babba Allah ya ce ka tuna yayin da ka rarraba su daga cikin abun yabon babba gashi nan zai gaya mana ya ce haithu huwa alladhi yubashiru tadbirahu saboda shi ne da kansa ya aikata wannan abun na kinkin su ɗin, wa iqamatahum da kuma wato zaunar da su fi maqa'idil qitali a bigiran yin yaƙi ɗin. wa ma zaka wannan kuma ba wani abu bane da yake nuna illa li kamali ilmihi wa ra'ayihi sai nuna mana wato kamalar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abu kuma ga abin da aka nuna masa a mafarki yawa ga yadda abu zai kasance ayi kaza ayi kaza za a samu nasara sannan sai ke cewa wa ra'ayi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kamalar ra'ayi ne me ma'anar ra'ayi a wannan siyaki ba ra'ayi irin na cewa kowa da ra'ayinsa yan ce ra'ayi na nufin kaifin hankali wanda yake mai iya tunani na kansa ba sai wani ya yi masa tunani ba kishiyar dolo yawwa ai kun san dolo shi sai wani ya masa tunani to wanda ba dolo ba shi ne ake cewa mai ra'ayi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ra'ayi Ka ji abin da yake sunansa yabo ne a dan adam to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi to sai yake cewa kamali li kamali ilmihi wa ra'yihi wa sadadi nazarihi da kuma daidaituwar nazarinsa hangensa duk abin da an gaza gan shi daidai ne sadad nan ba daidaituwa ba daidai ne wa uluwi himmatihi da kuma himmarsa madaukakiya manzo Allah sallallahu alaihi madaukakiyar himma ce haythu yubashiru hadhihi al-umur yayin da shine da kansa ya tinkari waɗannan abubuwa ya aikata su bi nafsihi da kansa wa shaja'atihi da ƙarfin zuciyarsa da gwarzantakarsa alkamila cikakkiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wani abun kuma malam bai faɗa ba nan daga cikin hikimar nasabta wannan abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan sassaka su akwai fitar da shi daga laifin abin da ya faru ko ba haka bane wannan abin da ya faru ba wanda zai ce laifin manzon Allah ne sallallahu alaihi ko kusa ko alama ba mai dangana annabi sallallahu alaihi wasallam laifi ana shi ya hango abin da ya kamata a yi waɗanda ya ce su yi din ne da ba su da irin nasa hangen sai suka saba mu abin da ya ce wannan shi ya jawo faduwar da aka samu cewa da yace wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin kaga shi ya rarraba su ashe ba shine wanda ya bari akai wannan kuskuren ba an fahimci yadda abin yake yau Allah madaukaki wato yana son manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma duk wata kofa da zaka samu inda za a ce an nakasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani babu shi sai girmamawa yawa Allah madauki yana ganin girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine wajibin kuma kowanne mutum mai imani ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahu sami'un li jami'il masmu'at Allah mai ji ne ga dukkanin abubuwan da ake ji wannan dan ya fitar da abin bisiga ta umumi cewa duk abin da jinsa ake da kunne ko jinsa dai ake yi mu yan adam mu ne muke ji da kunne to duk abin da ake jinsa to Allah subhanahu ta'ala shi ma yana jinsa ya yake ji ba mu sani ba wa minhu annahu yasma'u ma yaqulu almu'minun daga cikin wannan abin da yake ji din shine Allah yana jin duk abin da mu'mini suke faɗi wal munafiqun duk abin da munafikai suke faɗi duk abin da aka faro na kintsin yaki shawarar da aka yi a gida tahowar da aka yi ina za a rarraba inda za a sa wannan ina za a sa wannan ina za a sa wannan cewa waɗanda munafikai da suka juya suka koma tsoratar da suka yi masu himmatuwa dinnan nan za su koma su ma daga cikin kabilun nan guda biyu duk abin da suka faɗa ɗin nan duk Allah yana ji da wannan abin da waɗanda suka suke kan dutsen nan ma'arban nan su ma suka faɗa da abin da shugaban su ya gaya musu da kuma me suka mayar masa na amsa da saukar da suka yi duk Allah madaukaki yana sanar da komai kuma yana ji yana gani yace kullun yatakallamu bihasabi ma fi qalbihi kowanne yana a magana ne gwargwadon abin da ke zuciyarsa alimun Allah kuma masani ne bi abidi da niyoyin bayi ya san duk wata niyya da wani yayi fa yujazihim alaiha atammal jaza zai kuma saka musu akan wannan niyoyi mafi cikar sakawa wa aidan kuma bugu da ƙari fallahu sami'un alimun bikum ku mu'minai Allah yana jin abin da kuke faɗi yana sanin abin da kuke yi kuke faɗi komai naku ya sani da abin da ke yawo a zuciyar da abin da aka faɗa da baki da abin da aka aikata ko menene Allah in na magana ne yana ji duk sauti Allah yana jinsa kuma abin da ba sauti ba da na cikin zuciya da wanda aka yi da baki da wanda aka yi da hannu ko kafa ko ido ko menene aka yi to Allah madauki yana sane da shi don haka yakla'ukum ay yahfazukum yana kiyaye ku alhif shi manan alkala wa yatawalla tadbira umurikum kuma shi ke jibintar kintsa al'amuranku da tsara su da gudanar da su wa yu'ayyidukum bi nasrih kuma yana karfafa ku da taimakonsa kama qala ta'ala li Musa wa Harun kamar yadda Allah madaukaki ne ya gaya wa annabi Musa da annabi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani wannan aya tana cikin ayoyin da malamai suka fassara duk inda Allah maɗaukaki ya faɗi shine sami'un alim ko sami'un basir to abinda ake nufi wannan jumla fi'iliya din ita ce fassarar wancan jumla ismiya din ma'ana abinda zaka fahimta shine Allah mai ji ne Allah mai gani ne kuma da shi ake fassara ma'iyya har yanzu in Allah ya ce ina tare da ku kun nan ya fassara wace irin tare din yake tare da yake nufi ba da nufin yana tare da su da zatinsa ba ko da me yake nufi yana nufin yana tare da su bi sam'ihi wa basari tun daga shi inni ma'aku innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani da haka ba maganar zati ake ba ana maganar me maganar طيب ثم قال الله تعالى صنع الله ملكيك سوى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون مي مغانا أكان وانا بانغالينا وانا آية إذ هم الطائفتان يعني وسك بلو دابيو wani bangare guda biyu ko wasu bangarori guda biyu minkum daga cikin wannan ma dalili ne akan cewa a cikin muminai suke minkum da ka yin wannan bai fidda su ba ballanta a zo a kafa hujja da wanda suka gudu a ce musu kafirai yawwa minkum a cikin muminai suke sun himmatu mana sun yi niyya sun kudurci an tafshala alfashal asalinsa ana nufin aljubu tsorata wa da rauni yawwa su tsorata su yi rauni ana amfani da shi a zamanance alfashal shine failure ko mutum ya faɗi a na cewa ya faɗi ko ya yi wata niyya ya wani kuduri ya faɗi ya kasa cin masa sa ce ya samu fashal ya samu failure yawwa an tafshala kun ganin ba failure ake ba ana nufin su yi rauni su tsorata yawwa wallahu waliyuhuma Allah ku shine majibincin lamarinsu ya isa mutum falala a ce Allah ne ya faɗa da kansa cewa shi ne mai jibintan lamarinsa yawwa shi yasa jabiri alfahari da wancan wannan aya da saukarta da ba faɗi wannan ba za a ce sai a rika faɗa a tarihi cewa ya kabila wane ne kun gani gashi Allah ka saukar da alqur'ani su ne fa aka ji yaki har suka gudu shine har za a iya samun abun gori din to abun gorin ya tafi tunda Allah madiki ya ce wallahu waliyuhuma walaya kuma kamar da ambata mana walaya ce wadda take nufin kauna da soyayya da kuma wato nusra Allah maɗauki mai taimakon su ne shi yasa son ne da yake musu da jibintar da yake musu shi yasa ya tabbatar da su ba su ruguje din sun koma baya ba fali al afaiti wa ala falyatawakkal al mu'minun kuma abin da yake wajibi muminai lalle tilas ne a kansu su dogara ga Allah ya zo da <clears throat> lamunta umarni yake nuna mana wajibi ne sai tawakkali ga Allah ibada ce babba haramun ne mutum ya dogara ga Allah bal shirka ce mun taɓa ambata wannan magana cewa tawakkali tana daga cikin ibadu waɗanda ba sa kasuwa zuwa a babba da ƙarami misali ba a cewa mutum in yayi dogaro ga wani a wani yanayi a ce wannan shirka ce ƙarama shirka a tawakkali duk shirka ɗaya ce babba ce an fahimci bambancinsa da sauran abubuwa akwai abubuwan da za ka yi shirka a cikinsu a ce wannan shirka ƙarama ce amma a tawakkali babu ƙarami babu babba duk babba ne duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ya dangana hope dinsa da komai nasa da jin cewa wani ne mai karfin yi min kaza ya bar Allah to wannan shirka ta zo babba Allah tsare mu da haka wajibi shi yasa kun ga ba da umarni wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun lalle wajibi ne akan muminai su yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala kar su dogara ga kowa ashe wannan darasi ne akan kada muminai su dogara ga koda karfin su su kansu kada su dogara da dabarar su su kansu kada su dogara da wani taimako da za su samu daga wani kada su dogara da haɗin kansu kawai su dogara ga Allah duk wata matsala da suke da ita a tsakaninsu wajen maganin wata matsala to Allah in an dogara gare shi zai kawo maganin wannan matsalar an san hanyar ko ba a san hanyar ba za ka tawakkali babbar riba ce kuma babbar ibada ce bal wasu daga cikin magabata suna faɗin ah, tawakkali babu ibada da ta kai shi nuna wato dogaran bawa ga Allah da kuma cewa bawa ya yarda shi bawa ne domin yaddar cewa kai bawa ne ba kawai a iya ruku'u da sujada take ba wannan kan takunu zahiratan amma tawakkali amal ne qalbi sirf aiki ne na zuci tsagwaransa ba shi da alaka da wani abu na waje kwantar da hankali ne shine ma'anar tawakkali natsuwa da jin wani assurance cewa baka da tsoro to idan wanne ƙarfi ne zaka samu da zai baka irin wannan lamun cewar in ba ƙarfin Allah ba zaka kada ka bari ka samu a zuciyarka kana dogaro da wani kullum nakan ba mu wannan irin misalin mutum ya yi karatu ya kare makaranta ya rika jin cewa yana da wani yaya a wani yana da wani dan garinsu a wani wuri insha Allah ba zai rasa aiki a go kaza ba sam sam ka daina irin wannan abu kullum Allah zaka sa zuci Allah ne sawa'un akwai wani da ka sani zaka iya tafiya zai ma waya ka zo yau ka kawo takardun kana zuwa gashi na a teburin sa ya faɗi ya mutu kana zuwa an kore shi daga aiki me zaka yi don haka kar ka taɓa dogaro da ɗan adam ka yadda cewa babu mai ma komai awwalan wa akhiran illallah a cikin daɗi kake nemi dogaranka da Allah ya ƙara maka ni'ima a cikin wahala kake dogara ga Allah Allah shi kawai shi zai fidda kai kar ka taɓa zancen cewa akwai wani ai akwai wani tunda akwai wani ai mu ba mu da matsala ai da ku kuna nan wannan kalmomin duk suna ruguza tauhidin mutum ka daina gaya ma wani cewa ai tunda dai da ku ai shi kenan ba ni da matsala sam sam tunda da Allah shine baka da matsala kar ka bari bakinka ma ya saba da irin wannan abu lura da wannan umarni da Allah madaukaki ya ba mu da haka za mu tsaya nan darasin mu na gobe insha Allah sai mu je mu je da malam Sa'idi ya ambata a cikin wato sharhin da ya na waɗannan ayoyi ko ce wannan aya ta biyu daga baya da maganar wato hammin waɗannan kabilu guda biyu ya dace dai da a ce mun karance shi mun wuce amma tun da lokacin iyakarsa kenan darasin mu na gobe sai mu yi shi babu matsala insha Allah muna roƙon Allah mu dauki ya kara ba mu sabati kara ba mu tabbata akan addini daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu